wacce aka fi sani da Rahama da Lele wato until Love. Sai ni mai karanta muku Aisha HK. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Misalin karfe ɗaya na dare ya tashi don yin sallan dare wato nafila bayan ya yi alwala. Zai yi sallar kenan ya ji kukan yarinya abin ya bashi mamaki. Kamar zai share amma dai ya fasa. Ya bude kofar a hankali yana nazarin tsakar gidan. Yaya, me za ka yi a waje? Ya ji kaninsa Ammar ya faɗi haka ya ce na ji kukan wata yarinya ne saurara ka ji can ko shi ma ya ji kukan yarinyan ya ce bilis yaya kar ka tafi gunta don allah ka sani fa ba mu san kan ƙauyen nan ba please don't leave ya ce no broda. ba zan iya ban fita ba ina jin kukanta har cikin zuciyata bai jira cewa ammar ba ya fita ga mamakinsa sai ya dinga jin kukan sosai tsayawa ya yi cak ya tattara nutsuwar shi don tantance inda kukan ya fi fitowa. Kofar gidan ya nufa ya buɗe. Ikon Allah. Wata yarinya ya gani a durƙushe ba ta wuce shekara goma ba, ya haska ta da wayar shi. Sam bai ji tsoron komai ba ya nufe ta, ya ce ke, me kike yi a nan? Ta yi shiru, ya ƙara tambayar ta, nan ma shiru ta yi. Abin fa ya ba shi haushi. Ya kuwa daka mata tsawa. Ba magana nake miki ba, A burgice ta tashi tana cewa, "Mm, don Allah karka da ke ni, wallahi zan gaya ma, yace ina jinki." Ta ce, "Babu laraici tace sai ta kashe ni, in har ban kawo mata ta ba." Kuma wallahi, iniya ne dan hansai ya buge min farantin, yace farantin me? Ta farantin talla, duk goron ya zube a kwata, shine naje na gaya mata, wai bata wai bata san zancen ba in nemo mata ta Kuma naje je gun hansai tace ko asi ba ta magani bare naira talatin da biyar. shine da na koma shine da na koma na gaya mata ta ce wallahi kuɗin ta zan nema mata ko ta kashe ni ya ce tun yaushe abin ya faru ta ce tun magariba ya ce shine baki koma gida ba har yanzu ta ce to ai idan na koma za ta kashe ni don ina kallon ismaila da ya zo nema na shine na ɓoye maganinsa marwan ya kare mata kallo tun daga sama har ƙasa riga ce daban zani daban ɗan kwali daban sai ƙauri take amma yarinyar tana da kyau Ya ce wane ne Ismaila? Ta ce ɗanta ne, kuma mugu ne bashi da imani, halinsa ɗaya da ita. Tana da yarinya lantana, lantana ba ta da kunya kullum sai ta mata rashin kunya amma ba ta dokanta. Ni kuma da bana mata kullum sai ta da ke ni, ta hana ni abinci. Ya ce to wa yake baki? Ta ce hajiya ce. Ya ce wace hajiya? Ta ce hajiyan nan gidan da ka fito. Ya ce oke, ci gaba, ina jinki. Ta ce sai na yi kwana biyar. Sai na yi kwana biyar take bari na na yi wanka. wai don na yi bandaro kar na samu mijin aure. Duk rancin kasuwa sai ta siya malanta na turare da sabon kaya tare da kayan kwalliya, ni ba da siya min, kuma sai na yi talla sau hudu a rana, da safe na ɗau tallan koko, idan na dawo na ɗau shinkafa da wake, idan na dawo na ɗau cincin, da dare kuma na ɗau goro. Ya ce, What? Me yasa? Ta lankwashe kai ta ce, Ban san me yasa ba. Ya ce, Kina sallah makuwa kuwa akan lokaci? Ta ce, E, ina yi. in na faki idanta ya ce sai ma faki idanta ta ce eh don ta ce in daina yi sai zan kwanta na haɗa baki ɗaya na yi ya ce ita ce ta haife ki ta ce a'a wai mahaifiyata ta rasu tun ina yar shekara uku baba ne ya raine ni ya ce baban naki yana ganin abin da yake faruwa amma bai yi magana ba ta ce babana yana da zafi sosai lokacin da yake da lafiya ba yarda ta min mugunta ko kaɗan amma yanzu da baya da lafiya yana ji yana gani take gana min azaba ba yanda zai yi ya ce wani rashin lafiya ne ta ce ni ban sani ba kawai na dawo daga talla ranar na ganshi a kwance baya iya tashi wai ya dawo daga kasuwa kawai wai ya dawo daga kasuwa kawai yana shiga ɗaki ya yanki jiki ya faɗi ba irin maganin da ba a yi mishi ba amma sam ya ki aiki a kansa Ba ya iya yin komai sai dai magana ya ce kun kai shi asibiti ta ce a'a ai bashi da kuɗi dama babu larai ce mai kuɗi amma ta ce ko sisinta ba za ta kashe gun sai mishi magani ba dama abokinsa ne malam yawo yake karɓa mai magani shi ma ba wani ƙarfi ne da shi ba ya ce yanzu a akan 35 kike zaune a nan ta ce me 35 ya ce 35 ta ce oho ya ce mata ba zuwa makaranta ne ta ce ina zuwa ta allo da yamma shi ma sai dai shi ma sai da babana yi da gaske take bari na a sati na je so uku ya yi shiru can kuma ya ce boko fa ta ce ai bamu da ita a ƙauyen nan dama adamu ne kawai yake zuwa birni ya yi karatun bokon wal wallahi ina so duk ƙauyen shi kaɗai ne wanda yake karatun boko ya gane Adamu da take nufi ƙaninsa ya ce to me yasa dangin mahaifiyarki ba su ɗauke ki ba ta ce ai haɗin zumunta aka yi musu da babana kuma kaf dangin tsoron baba larai suke shi yasa kowa ya yi biris da lamurana idan na yi mata laifi har tsarki take min da ruwan barkono ban da duka ya ce oh my god sorry my sis me sunanki ta ce nafisa ya ce i'm sorry fina ta ce me fina ya ce sunanki ne ta gaɗa kai ta ce sunan da daɗi ya ce mu je in kai ki gida nan ta sa mai kuka ta ce don allah karka kai ni wallahi za ta kashe ni ya ce mu je ba za ta kashe ki ba Saka mai kuka ta yi ta ce wallahi baka santa bane ba in mun ya muje na ce miki. Lura da Nafisa ta yi kamar yana da zafi shi yasa ta ce to muje suka fara tafiya. Ammar wanda tunda Marwan ya fara wa Nafisa magana yana kallon su dan Marwan na fita ya biyo bayan shi yayi saurin cewa tsaya yaya na raka ku Marwan ya ce ashe ka fito yace ai tun da ka fito ya ce to ka koma ya wallahi yaye ba zan iya barka yace wallahi yayi ba zan iya barin ka tafi kai ɗaya ba yace to shikenan mu je suka jere su uku suka tafi gidan su Nafisa daidai wani gida ta tsaya Marwan ya ce ya dai kika tsaya anan tace nan ne gidanmu da saurayi, Ammar ya kalli Marwan shi ma kallon sa yake gida ne rubebbe duk gefen gidan ya zube kallo ɗaya zaka ma gidan ka tabbatar gidan talakawa ne Lilis Marwan yace ce Ammar kwankwasa nan ya kwankwasa ai kamar jira ake su buga ai kamar jira ake sabka gidan Ismail ya fito yana murza ido yana yin ido hudu da Nafisa yace ce yar iska sai yanzu kiga daman dawowa da fatan kin zo mata da ta idan ko baki zo da shi ba za ki ci ubanki Marwan ya daka mishi tsawa yace kana da hankali kuwa kalle kafa za ka kai 23 years amma ba baka abu na masu hankali yace kai kuma waye da zaka ka min magana haka Amar yace ba a sani ba gaskiya kai jahili ne kanwarka ta kai wannan lokacin amma san ba wannan bane a gaban ku kuɗi ne a gaban ka haska sai da torchlight haska din shi kyawawan mutane ya gani farare sal ya kasa tantance tsakanin Marwan da Ammar wa fi wani kyau dattin da yake a duniya bai ga kyawawa kamar su ba ashe ga Nafisa ma hakan take dan kawai tana tana magana da Marwan ne ba tare da ta kare mai kallo ba Ismail ya ce ka ji min 'yan iska wa ya sani ko kun gama iskanci da ita kuka zo kuma ai bai ƙara sabon marwan ya wanke shi da mari marin ya shige shi ba kaɗan ba da gudu yayi cikin gida yana cewa wai yau allah larai larai fito wallahi nafisa ta kwaso mana aljanu da gaske suna waje ki buɗe min kofar mana na shigo babu larai wacce ismail ya kira da larai kai tsaye dama ita idan ta biyu tana zaune gefen gado da muciya a hannu tana jiran dawowar nafisa ta yi mata duka ko da ko ta kawo mata kuɗin Lokacin da ta ji bugun kofar su Marwan, ita ta sa Ismail budewa dan tana da tabbacin Nafisa aka kawo. To fa tana jin abin da ya faɗa Nafisa ta kwaso musu aljanu da sauri ta tura kofar ta tare da saka sakata. Tana cewa aljanu ba da ni ba. Ismail ya ce ki bude ta ce wallahi ba zan bude ba. Ya ce za su kashe ni, ta ce wallahi ba zan bude ba, sai dai su kashe ka, kai ɗaya amma ban da ni. Ji kake Ismail ya saki fitsari a tsaye don tabbas a tsorace yake kuma tsakanin shi da Allah ya ɗauka marwan da Ammar aljanu ne gashi ɗakin sa na zaure cikin sauri yayi ɗakin baban nasu ya tura kofa don ya san tun da baba Larai ta ta kulle kofar ba za ta buɗe ba sai dai a karya kofar su hasana da Mairo in zai mutu ba za su buɗe mai ba. Marwan ya kalli Ammar yace ce kaji abin da ya shiga yana cewa yanzu ya za a yi Ammar ya ce ina ga kawai bari shiga gidan da ita yanda muka yi kaji ya ce to ku ya faɗa yana mai kallon nafisa mai zai gani cak kaf ta jike da fitsari ya ce lafiya ta ce don allah kar ku kashe ni wallahi babana na babana na so na ni ce nake bashi abinci da ruwa ni ce nake mishi wanki idan kuka kashe ni ba mai masa tana faɗar maganar cikin tsoro duk da ke marwan bai so dariya ba amma ya yi murmushi amma ko da ya kalle ta ya fashe da dariya marwan ya ce haba fina kwantar da hankalinki kin san bakin mai gari da sauri ta ɗaga kai ya ce to mu ne ta ce haba ya ce allah ta gaɗa kai ta ce amma dai ku larabawa ne ko don malaminmu ya ce larabawa su ne kyawawa kuma ƙarshen kyau amma ku kyanku daban ne tab gobe za ku sha kallo abun yan ƙauyenmu ni ma zan kalle ku ni ma zan kalle ku san raina in na fito talla gobe ya ce to naji yanzu shiga amar ya kai ki ai bai ankara ba ya ga hawaye a fuskarta ta ce don allah kar ku kai ta ce don allah kar ku kai ni wallahi na san yanzu da muciya a hannunta amar ya ce haba dai ai yanzu ta yi bacci ta ce kai ba ta bacci idan na mata laifi marwan ya ce please broda ku shiga dire yayi na ga yarinyar yar surutu ce nan suka shiga ba don nafisar taso ba a daidai kofar babanta ta ja burki ta ce nan ne Ammar ya buga kofar baban nata ya ce, Nafisa? Ta ce na'am, baba ya ce Ismail ya kulle kofar ke da waye? Ta ce ni da Ammar ne. Ammar ya ce, Ammar sunana. Ta ce ni da Ammar ne. Ta ce, to don Allah samari buɗe kofar. Buɗe kofar ko ta yaya ne, wannan yaron ba zai buɗe ba. Karab Ismail ya cafke da cewa wallahi aljanu ne jin haka yasa Ammar cewa to wallahi ko ka buɗe ko na bullo ta bango in raba ka biyu ai da jin haka Ismail ya bude kofar jiki na rawa Iris yake jira ya arce Amar ya ce ba ni waje na shige nan ya farfala da gudu sai ɗakin shi duk hangen Amar bai ga wajen zama ba bai ga wajen zama ba a ɗakin don duk shirgi ne a ɗakin a ganinsa haka ya samu waje ya tsugunna ya ce sannu baba ya ce yauwa sannu yaro ya ce yauwa baban ya ce na gode yaro na san ganin ta kai ka taimaka mata na gode Ammar ya ce yayana ne ya ganta, amma don Allah baba a dinga kula da ita. Da yanzu wasu ɓata gari ta gamu da su, da sun bata mata rayuwa, Bata mata rayuwanta za su yi. Ya ce haka ne yaro na gode. Nan amar ya sa hannun shi a aljihu yana addu'ar Allah ya sa da kuɗi. Aiko ya sa a ya ciro 1000 ya bata. Ya ce ki bata yanzu don kar ta da keke, Ta ce to ta karɓa. Ya tashi zai fita baba ya ce na gode. Samari don Allah gobe idan gari ya yi haske ka zo kai da yayan naka da mishi godiya ya ce to ya fita ko da suke tafiya kan hanya wajen komawa gida san marwan bai tambayi amarya aka yi ba da ke amarya san halin miskilancin shi nan ya bashi labarin yadda aka yi gida kai kawai ya yi nafisa ta kalli baba ta ce baba ka ci abinci ya ce a'a wa zai bani nafisa nafisa ta ce to bari na baka ya ce je kiyo alwala ki sallolin da ake binki haka ko ta yi sanda ta idar ta kawo kwanukan tuwo ne tuwon dawa ne a gefen shi ta fara bashi ita ma tana ci kuma tana bashi labarin yadda abin ya faru ya ce wanko hannunki sai ki shimfiɗa tabarmanki ki kwanta mu bar ma gobe ta ce to su marwan sun isa gida ikon Allah ba su ci karo da wanda ya tashi a gidan ba marwan ya yi marwan ya yi nafilarsa ya kwanta yayin da ammar tunani ya cika zuciyar shi yana son yin wani abu amma ya bar gobe washe gari ammar suna karyawa da hajiya da yayansa marwan ya samu ya ce "Kakale, in tambaye ki mana ta ce ina jin ka sarkin surutu ya yi dariya ya ce wace ce nafisa a ƙauyen nan da sauri marwan ya kalle shi ta ce yaya ayya nafisa nafisan malam shehu eh ina ga ita ce ta ce yarinya karama abin tausayi mahaifiyarta ta rasu yanzu tana hannun kishiyar mahaifiyarta baka ga azaba da take gana mata ba Ya ce, ayya Allah ya fidda ta ya ja sa ya shiru hajiya ta kara tsai da idanta akan shi tace ce ai na zata auren aurenta zaka ce mun zaka yi da dariya sosai ya kalle ta ya haba hajiya ina ni ina aure yanzu ai sai nan da shekara biyu tace ni ko yaran nan kuna da kai kuwa a ce sai mutum ya zama tsoho sannan zai yi aure yace kin ga tsohuwa karki min karki tara mun mutane da safen nan ba a maganar mace da ke yanzu sai ki fara maganar aure tace ce eh din nayi aure ai ibada ne tashi ya yana cewa broda ka same ni a waje tsohuwar nan ba za ta bar ni ba ya fice marwan da ammar zaune a kofar mai gari kakansu mutanen ƙauyen sai kallon su suke cikin sha'awa ammar ya ce ina son roƙon wata alfarma a gunka a karo na farko ya ce ina jin ka ya ce don allah ka auri yarinyar nan nafisa a firgice kalle shi ya ce baka da hankali ne in yi yaya da ita duk duniya ka san ba matar da nake so kamar maryam kuma da ita kaɗai nake son yin rayuwa. Cikin rashin kulawa tare da taɓe baki Amar ya ce, Wallahi sai ka aure ta, don ta yi min, ya ce tun da ta maka ka aure ta, ya ce ka san karatu ne a gabana yanzu, ni dai na maka sha'awar auren yarinyar nan. Marwan, Marwan ya ce, ba kwa ƙwanar Maryam, ya ce kwarai wallahi yaya, na tsani matarka, Maryam kwata-kwata, gaskiya ba ta yi ba, kuma wallahi ba zan so ta ba, ga ma tsiya, ga munafurci ka rabu da ita kawai ji kake tau marwan ya wanke amar da mari ya ce matar ta wake cewa munafuka kuma na rabu da ita to wallahi ka fita daga idona kuma ba zan aure fisa ba don bata mun ba karamar yarinya kai ka aure ta man nonsense amar wanda yake da yafi sa ya san halin yayansa tas in dai akan maryan ne kaɗan da aikin shi ce zai dake shi Allah ya sa dai ya tsaya a Allah ya sa dai ya tsaya amarin ya ce wallahi ban ji zafin marin nan ba na fi jin zafin yadda ka ce ba za ka aure nafisa ba kuma in dai baka aure ta ba ba ni ba kai marwan ya ce anya kana cikin hankalinka kuwa a ce mu ga yarinya sau ɗaya amma ka birkice min sai na aure ta ko kula shi bai yi bai bargo marwan ya bi shi da kallo to masu sauraro a nan za mu dakata sai a kashi na gaba sai mu ɗaura daga inda muka tsaya wanda shi ma kashi na gaban za mu kawo shi a gobe insha